kuna sauraron shirin labarin matasa mai gabatar muku shiri Aisha Hamad ina tare da Tarnan Ahmed. Barka da waraka Tarnan. Barka malama Aisha kike. Da dama. Yau wani abubuwa aka kawo mu abokan matasa a cikin wannan sati. Kamar kullum a wannan makon ma muna kaye da abubuwa da yawa kuma masu kayatarwa, amma kamar yadda Malam Bahaushe yake cewa ka so kanka alheri ka ya kai ga wani. Saboda haka za mu fara wa'annan labarun da shagulgulan kaddamar da shirin matasa na Istidiyo Kalangu da aka yi a nan Plus Abe wani fili mai mahimmanci a can jami'ar ya Yamai inda Istidiyo Kalangu da abokan furda shi suka haɗu. sannan kuma za mu je can jihar difa inda za mu dauko wani labari musamman akan mayewa matasa kai da aka yi musamman matasa wanda suka yi nadama da ayyukan sassarin ra'ayi sannan za mu bi ta hasarurka da aka yi a nan birni ya mai wajen shagulgullan karamar sallah inda mutum 24 suka ji ciwo za mu kare wa'annan labarun da labarun wasanni. buɗe muku labarin matasa da babban taron ƙuddumarma da shirin labarin matasa na Studio Kalangu da aka gudanar da jiya da maraice. Haka ne Malama Aisha jiya ɗariruwan matasa sun gamu a can Plus Abe ta Jami'ar Birni Yamai inda suka shiga shagulgullan kaddamar da shirin matasa na Studio Kalangu ku saurari wannan rahoto. Sauti na tashi ga hadari na shiryawa a sararin samaniya. Dandazon jama'a akasari matasa sun hallara a dandali mai daraja da tarihi na Ahmadu Bubakar da ke jami'ar Yamai domin ganin shirin matasa na Studio Kalangu. Shirin da mutanen jami'ar suka karba da hannu biyu. Ina godiya ga Studio Kalangu da suka zaɓi jami'ar Yamai domin kaddamar da shirin su. Wannan tsarin yana da mahimmanci kwarai da gaske domin yana ba 'yan makaranta damar shiga cikin mahaurori daban-daban na ci shugaban ƙasa aka zalika wata dama ce a gare su ta su bayyana ra'ayoyinsu kan al'amuran ilimi da horo a dukkan faɗin ƙasar Nijar. Banda sa ta sallah da wake-wake wasan kaddamar da shirin matasa na studio Kalangu haɗuwa ce kan sha'anin ilimi inda aka tauka muhawara kan amfani da matsalar tsarin LMD. Masu ruwa da tsaki a wannan tsari sun zanta a kansa tare da gamsar da kowa sai dai ɗaliban sun yi wannan kira ga studio Kalangu. Abba Muhammadu Ari shine wakili mai hulɗa da kafafen yada labarai na kungiyar ɗaliban. Abin da nake jira ga studio kalango shine su ci gaba da wannan shirin kuma su rinka neman maudu'i mai muhimmanci da yake tafiya da yanayin ƙasar nijar wannan wasan kaddamarwa ta kawo ƙarshe a cikin wani yanayi na sallah inda 'yan mata da samari suka tattaka rawa tare da mawaƙi Akwai al'amari tsatsaure na ra'ayi mai haddasa tashin hankali a Nijar musamman a jihar Difa inda kungiyar Boko Haram yake hare-hare. Abin takaici matasa ake sawa a cikin wannan al'amari domin su hallaka kansu ko su hallaka waɗansu mutane. saboda haka ne ma aisha wata tawagara 'yan horon hula na jihar difa musamman wanda suke a cikin wannan tsarin nan da ake cema urgence difa suka yi wasu shagulgula na waye ma matasa kai saboda al'amura irin wa'annan musamman matasa wanda suka yi nadama ga irin wa'annan ayyuka a saurari wani mamba a cikin wannan kungiya kaka tuda A yau ba a yin sati ɗaya ba tare da an samu aika-aika da hare-hare da magarkuwa da mutane a cikin wannan yanki na jihar ba. Yanayin kullum cabewa yake, har jama'a da gwamnati kowa yana fargaba. Don haka ya kamata a yi aiki na wayar da kawunan matasa, a share musu hawaye. Ba a barin matasa a hakan sannan a yi tsammanin a samu zaman lafiya. Tunda mutane ne da 'yan ta'adda sukan iya shayo kansu da kuɗi. Don haka ne muke muke yin wani aiki a cikin wani tsari da muka saka a gaba na maido hankalin matasa da muka saka hada matasa na jami'ar difa a cikin wannan fanni na wayar da kawunan shama'a muna gayyatar matasa na fadodi domin wayar da kawunan su a tunkari wannan yanayi euh, wannan abin yabawa ne haka ne abin yabawa ne kamar yadda kika faɗa A lokacin sallar azumi rat talata saman hanya an yi ta haɗari mutane 24 suka shimu a Nijar mafi yawanci matasa ne. Wannan ganin kabitin Hamani Abdulaziz da rukuni na kwana-kwana na Nyame sai mu saurari rufoto. Mun tantance hatsarin ababen hawa 24 cikinsu mutane biyar suna kwance a asibitin gaggawa su kuma goma sha takwas sun jimo amma ba sa matsayi. wadancan biyar mutane ne da suka jikata sosai. Jiya ba mu tantance hatsarin da ya yi rasa rayuka ba. Ina ganin masu ababen hawa sun yi kokari kiyaye ƙa'idodin tuki. Gaskiya abin da muka yi la'akari da shi zirga-zirga ba ta rincaɓe ba. Ina ganin alama ce mai kyau daga masu ababen hawa sun iya ƙoƙarinsu na kiyayewa. To haka ne dai takasansan ita ce hayya mafi alheri in ana tuki. Haka ne tarna ya kamata a yi haka domin hatsarukan ababen hawa na hallaka rayukan mutane da yawa wanda baya da iyaka a kowace shekara a faɗin duniya. Za mu shiga cikin shirin wasanni. Haka ne za mu fara wannan shirin na wasanni musamman da Congress nasa tun da tara da aka yi a can birnin Paris a Faransa, inda dai shugaban tawaga kwallon kafa jamhuriyar Niger Colonel Major Jibril Lahima wanda ake cima Pele, 'yan uwan shi na kasashen Afirka suka ba shi dama ya yi magana da sunansu a wannan taron. A kuma wani al'amari dai ita kungiya ta kwallon kafa kasashen Afirka wadda ake cema CAF ta doki wani mataki na sake wasannin final su da wannan wasan za a yi su a can wata ta ƙasa wadda ba ruwanta har yanzu dai a bangaren wasannin motsa jiki musamman a wannan taron na 69 na fifa wanda ake yi a can ƙasar faransa shi dai jani infantino an kara tabbatar da shi a matsayin shi na shugaban kungiyar duniya ta kwallon kafa wadda aka fi sani da suna fifa a wani mataki da wakilai da goma sha ɗaya suka dauka si yarda infantino ci gaba da jagoranci har shekara ta 2023. Abin da aka yi yau ka a maimaita shi gobe. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun matasa. Na gode sauraron da kuka yi, na gode gare ka tarna sai mu sake saduwa a shiri na gaba.